juz'i na biyu mujalladi na hudu cikin wannan tafsiri na da ya a tawili fi ma'ani tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fudu wai ta gama da hullahu bi rahmatin da ma kwana kazzaba adu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر bayan an ƙare magana cewa Allah ya sauka alkur'ani don a yi wa'azi da shi a hardace ko akwai wanda an mai wa'astuwa madawakin sarki ya ce kazzaba adun adawa ta karyata nabihun annabin suhud dalilin ƙarya tashi an azabtar da suwa Ka kai ba kana azabi kaka azaba ta take wani zur da gargadi na in zarati gargadi na lahum gare su bil azabi da azaba qabla nuzulihi gabanin wata wa ba'dahu da banai liman ba'dahu ga wanda abayan su ai waqa mawqa'u ya auku auqat ma wa bayyana azaba ya bayyana da azaba bi kauli zance ne yake cewa inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi yawmin ahsin mustamir Allah baɗaukin sarki ce inna arsalna alaihim mu ma aiko zuwa gare su ma'ana mun saku mun sako zuwa gare su rihan iska sarsaran wanda yake mai tsananin sauti shedidin sauti mai tsananin sauti min sariri na daga sanyi aurubar da ko sanyi min sirri bi kasar swadi yau mai naksin yini wanda yake mai shu'umi shu'umun shu'umun mustamir dogagge da'imin shu'umi mai dawamamman shu'umci alaihim A kansu hatta ahalakan har ya halaka su jami'an gaba dai aw shadidu koko mai tsananin mararat hidatinsa wa ina ma ubrida al yau? an zo da yawm mufradi hunanan ma jam'i ta da shi ta da zakwa da shi jam'i fi husilat wal haqa a cikin suratul husilat da kuma cikin suratul haka misa an ka zo da su jam'i can li'iradatul waqti domin abin da ake muradi wakati wasu muradihi da kuma dogewa ta imtidaduhu dogewa ta ayyaman kwanuka wa wafaka sai daidai da mahunaka abin da a can saboda haka Allah ya sako musu iska mai tsananin sauti a cikin yini na nahisa mai shu'umi zogagge wanda yake musiba ta ta doge Allah tsare tanzi'un nasa tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'il tanzi'un nasa ita wannan iska tana cire mutane bayanin lishu'umihi wato bayani na ga shi'umce iskan ai ta kala ahum tana cire su an amakinin ga wuraren zaman su hai su kanu gina da su adawa sun ga zama tafi na su yi sahu akizi na bi aidi ba abun kuma sun yi riko ga hannuwan sashi wa ma haurin lati hafaru da kuma cikin ramun da sun ka gina wanda su sun turbuɗe bakin gabansu zuwa ƙasa fiha a cikin ramu. wa mina sha'abi kun ba su yi ramin sai cikin zuwa-zuwa Allah daga luha wadda sun ka shige ta Fatan min ha amma iska sai ya zo ya kutsa zuwa-zuwa, ya zo iska cikin ramin nan mun da sina don haka kuma ya cire su daga cikin ramin in ya cire daga rami sai ya ɓaɓɓaka shi sama da suwa in ya tai da su sama wata ƙala'a sai a cire a kaƙi ru'usin kanunsu wata buƙa jisatun sai gawar jikinsu sai ta rage sake ɗan tana mai faɗuwa ala kan ƙasa ko da suka faɗuwa babu wanda adda kai kai daban wato dubarar da sun kasa sun kasa sun ka samu wurare masu zuwa zuwa masu itace wa yace wanda yake yayi lullubu ya tara wuri sai sun ka zo sun ka gina ramu kuma da suna gina ramu sai sun kai sahu kowane ya kama dan uwa ne ya sarka da shi kuma an ko an ka ruhe sai ba gaba tun da bakin gaba bi tsawon ba'adi amma da iska ya zo in ya babbaka ya ji nauyi sai a ce shiga ta hanci in shiga ta hanci sai ya cika huhun in ya cika huhun a ce tun cira in ya cira ya sama da can sama sai a kace kai sai a sako jiganga jikin ta faɗo kai ƙasa to don haka shine ubangiji madaukakin sarki ya ce lokacin sun ka gama faɗowa da iska ya kwanta فكيف كان عذابي ونذر a'a ka annahum ne ko ka annahum kamar cewa su da halinsu wanda an ka ambato a ajazu wato kututturan usulu tushen nakalin dabino na mun ka'ir wanda an haka take an ka bar dabino sha mun kali an ka cire shi an magarisi daga inda an ka rasa shi saƙiron alaƙar ya faɗo ƙasa shubbihu bihi an kamanta su da dabino fi ɗuli wurin tsawo wa adamin ru'usu da rashin kanu don haka wannan shine tajbin da aka yi musu da dabino wal in da tumbuke kan la'anna mun ƙali'u don wanda an ka tumbuke huwa laziyan yanzu shi ne wanda ake ciccirewa min ƙa'arihi daga ramin zurhin rami ne biha tilkal hafari an kamanta wannan gina ba da nazi'in bayan an ɓaɓake su daga cikinta ta da fahari ajazi da ginan nan na gutsen annakala da bino magarusa abin dasawa ba da qal'iha bayan cire ta wazakarar wasu alwasfa annakala an kuma maza kutanta sifar dabino hunanan wa'an nisa an ka zo da shi mu'annasi fil haqa mura'atun lil labzi domin tsarewar labzi wal ma'ana don tsara ma'ana wal huwasin da kuma gaba aya ƙarshen aya fil mawdu'i gaba gidan gaji shin tunda haka ya waru a tambayin su فكيف كان عذابي ونذر قاقا عذابا تا تكسنشي قاقا غرغدينا kararrahu lita ya maimaita ya domin tsoratarwa don kowa ji tsoron ubangiji irin wannan na iya faruwa ga kowa o ci gaba wala kodi ya tsaruna riko analiz zikri fahalmin muddakir wala kari ya tsarnar al'ur'ana haƙiƙa mun sauwaƙe al'ur'ani lizikir don a karanta a wa'ansu a gargaɗu fahalmin muddakir ko akwai basu wa'ansuwa abin tambaya ci gaba فقالوا كذبت ثمود بالنذر ثمودوا كذبت تاقيتا بالنذر غرغدي بإنذارتي لغرغدينا التي أنذرهم بها نبيهم صالح gargadin da annabin Allah wanda Allah turo salihu musu gargadi da ita in lam yuminu in basu imani ba aw bil ayati ko sun karyata da ayoyi aw rusul sun karyata da manzanni waɗanda an masu gargadi jabu nazirin bi ma'anan munzirin faqalu faqalu abasharan minna wahidan nattabi'u inna inna lafi balalin wasu وسعر ba su tsaya ba faƙalu suka ce a basharan yanzu mutum mansubun alashigali wannan zai huna aula minar rafi yanzu mutum minna daga cikin mumin jinsi na jinsi mu ba ko cikin aljanuwa mala'iki ba wajumlatuna wato min jinsi na wajumlatina la fadallahu alaina jinsin muna kuma yana daga cikin jimlar ba ya da wani fifiko wanda ya tabbata gare ga gare mu bai himu ba kuma wahidan guda sifata ni le basharin yi laysa min da'ifatin ukura bai cikin wata kungiya ta daban shi ba cikin mala'iku yake ba cikin aljannu ba hatta kuna lahu maziya hayya yana da wata maziya yana da wata daraja mausuhan bil wahda don haka an ka sifanta shi da kaɗaituwa. ko ba haka ba kuma latara alahu babu abin biya gare shi wanda za mu bi don shi yanzu wahidan na uhu guda za a turowa gare mu bi shi mufassiru lil fi'ili annasi bi lahu wal istiwa ma'ana nawi ai kaifa uhu ya za mu bi ne wa nahnu jama'atun kasiyatun mu jama'a masu yawa wa wahibin minna alhali shi ɗaya na cikin mu laysa bi malakin kuma shi ba wani abin nan ba mala'iki ba ne wala ra'isin ba shugaba na ba shi ba sarki ba ba shugaba ba Ina iza lalle mu in mun bi shi in ittaba'ana ku in mun bi shi lafi dolalin wallahi wannan bawan Allah yana cikin kuskure zahabun ta ya ana sawadi cewa wai mu mu bi shi wasu uru yana cikin hauka jununan hauka abu taraqi nafsin ko ko yana cikin gargadin huruwar wutar da za ta kone mai rai hanakan don makara huwa jam'u sa'iri hina izin wato Jami'a na sa'ira ya ce wai an aiko mai wahayi shi matsayi na shi shi kadai kun ba ba mala'iki ba aljani ba shi ba wani sarki ba a ulqiya a ulqiya dhikru alayhi min bainina بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر أولئك الذكر yanzu ana gam da shi da zikiri alwahayi ana aiko wahayi alaihi gare shi min bai na tsakanin mu duk ga mu manya zugum zugum aban mu aiko aiko mai da wahayi wa fina man huwa ahqqu minhu kuma cikin ba ko wanda ya cancanta bi zalika da aiko mai wahayi don mi bi kasaratul mali don akwai mai yawan kuɗi cikin mu shi talaka ne wal jahi akwai mai yawan alhorma shi ba wani abin nan sarki bane ba wani mai mulki bane ai lam yuha ilayhi ba mai wahi ba ƙarya ta shike bal huwa kazzabun makarishi na shi qaulihi uhiya ilayhi a cikin magana ce cewa ai mai wahi cewa an yi wahayi ilayhi gare shi ma zakarahu abin da ya ambata ashuru ko mai girman ka yana mutakabbir mai girman ka yana badirin mai girman ka hamalahu badarahu girman ka yana ya dauke shi ala dalabi tarahu alaina ai yana neman daukaka akan mu mun kiya Ƙala ta'ala Sai sayalamuna haƙiƙa suna sani biliya ya'il jumhuri wa ta'il ibn amir wa hamza al iltifati ai au hikayatu ma ajabahum bihi salih ko kuma ya zan hikaya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tanka musu ga wani tafsiri kenan sai ya na gadan wallahi suna sani gobe fil akhirati alqiyama li'an ad-dunya wal akhirah yawmani domin duniya da lahira wannan duta yanzu muna cikin ɗayan wuni guda ɗayan wuni guda kuma sai an bannan don haka gadan za a sani wallahi manal kazzab wane ne makarici ashirin mai girman kai Allah zai allazi hamalahu takabbaru wanda girman kai ne dauke shi ala radil haqi ashe kenan suna wadana bil batil neman ƙarya a salihu shi annabi salihu na amman kazzaba ko da ya ƙareta shi ko ka gana ya faɗin wanda a ciki wanda a dan girman kai inna إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر suka ce to salo ba shi aka ba kace annabi Allah haki a hisuwa muna taguwa ga wanga falalan duci kankara annabi salo alaihi salam ya roƙi ubangiji ce ga sun roƙi kankara in dai an dai kai ka aiko ni ya zo ya musu bayanin abin nan eh, ko taguwa ya musu bayanin taguwa ne da abin zai kasancewa in dai har gaskiya na suna so eh, ba a tare ta ga komi sannan kuma ga bayani Allah ce inna na naqati mu za mu hidda taguwa mu kurjuwa za mu hidda ita mina sakarati ga wani falalan kankara kama sa alu kamar sun karuka amma wa hidda taguwar nan fitinata lahum wallahi jarabta ta gare su imtihanan maf'ulun lahu aw Farta farataqibhum ya salihu saurara su dai ya kai annabi salihu intazir ma hum salihuna saurari abin da za su aiwata ga taguwa wa ma yasul da abin da za yi musu wan tsabir ijimriya ala ko ala azahu akan cutar su wa ta'u badalun min ta'ib ta'ala na'am ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شذب محتضر wana bi ka labartar da su kai annabi salihu annal a lallai ruwan da suke karsashi da suwa domin waɗannan mutane suna da ni'imar ruwa idan sahiya ta waye kowa na zuwa ya ɗibi ruwa ya cika abubuwan aiki ne da sauransu dabbobi su zo ana gwamatso da mutane da dabbobi wurin sha to ka faɗa musu ruwan nan izmatun za a raba makasuma abin rabawa na bainan tsakaninsu wa bainan naƙatar tsakanin taguwa fa yawmul laha wa yawmul lahu wannan wuni na taguwa wannan wuni ko nasu fi damir tagribul uqala a cikin damirin ga akwai rinjaya da uqala da su ga gaidul aqili kullun kowanne shirbin yana da nashi sha na rabo nasibun min alma yana da nashi yankin rabo na ruwa mota dar kuma zai halarci nashi wakkaci ya hadiru sahibu mai shine halartar sai. Fasitan keɓe fal qawmu yawmuhum mutane duk wanda a jinsin mutum zai halarci nashi wuni ya ɗibi ruwa wannan ƙa yau maha taguwa ita kuma nata wuni fata ma dau ala zalika sun ka doge akan haka wuni na mutane wuni na taguwa sun mamalluhu sannan sun ƙosa da haka yau shi aka cewa wai wani wuni mutum bai ɗiba sai taguwa Ba mu bi qatalin naqa sai sun kai niyya da kashe raƙumar magga fanadau فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر fanadau ita wannan jama'a sai ta kira sahibahum wato ma'abuci tsallaka iyaka nasu ka san ko waɗanne mutane akwai ta kadana ke ta in ba a iya wannan ta'addanci wani na yawa to shi an hakira wani na quddarun salih kudda dan sarif wahaimiri kun ga wahaimiri na samudan ba samudina na nas ya yi kowa rashin arzikin wannan lokaci qala alayhi salam manzo mai kira da amincin Allah ya ce nas mahi tsaurin kan mutane wanda ya kowa rashin arzikin lahira rajulani mazaje biyu na akirun naƙa wanda ya soke tagu annabi salihu wa qatilu ali radiyallahu anhu wadanga rana alkiyama su yi kowa rashin arziki fata'ada ya miƙa hannu an ka ya takobi ishtara'a ya ya zunji cewa ala ta'adil amr bisa karɓar umarni alazim mai girma gaira muku tarasin bai jinkiri ba au ta'ada sai ko ku ya dauke takobi awon naka ko ku taguwa fa a ƙara ha ya soke ta wa ha ya kashe ta wata ada ta nawala shay ya dauki ya amshi abu bi takallufin wani su ba ilayim sai an ka jingina gare su domin su sun kasa shi fi fa'aqaru na kasa ko ba kan ce ba lera dawon domin yadda su bi fi'ilihi da aiki ne ashe in kai yadda mutu ya wani abu to in za a magana sai a ce kun yi duk lokacin da mutu ya wani aiki na ta'addanci da ya dakka to wallahi kurkun kai ba ka hita waya ana tim da taimakon su lahu gare shi na'am fa kayfa kana azabi wa nuzur shin kaka azaba ta wa nuzur kaka gargadi na inzari gargadi na lahum gare su bil azabi da azaba qabl nuzulihi gabanin jidarsa ay waqa'a mawqi'a wiya'ukum awqati wa bayyanahu bi qawlihi إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا فكانوا كهشيم المحتضر inna arsalna alaihim mu mun sako zuwa garin su hatan kakara ku wahidatan guda sahabihim jibril jibril ya musu ƙara, duk ya halaka su abin tambaya hakanu ah, sun zamo ka hashimin kamar karma mun ta zir waɗanda aka cikin shingi da dabbobi ciki an ka ba su dama kaka yanzu a sa jaki hamsin a sa kan kare waɗanda da ba su da kauri na karmami a ɗauka kan kare ishirin a kaɗa ciki bayan kakkalle su dare shi kowa ya jayi in suwa ya kawo wa za a iska wurin nan to wala haka an kai musu hmm. allazi yuj'alu lil ganami wanda ake sanya ga tumaki haziratan waɗanda a cikin shinge ni ya bisa shajar busasshen icce wa shauki da kaya ya ya haza zuhunna fi hamila sibai an kare su da wannan shinge daga masu dagi wanda su kai gare su wa ma saka min zalika duk abin da ya faɗo na wannan abin da an ka ambata na abinci wada satku ta saka wata take shi wa hashimu shi ake ce ma hashimu awwal hashishi ko ko mi alabi su busashi Allah zai yi uhu sahibul hazirati wanda ma'abuci shinge ke tarawa lima sheti ga dabbobi na fishi ta lokacin hunturu kada ko ba ge ka ba jaki kara da dare ka jira akai ولقد يسرنا القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر حقيقة من سوقك القرآن للذكر دون أكرنتا أو أستو فهل من مدكر وأقول ما سوى أسوار القرآن نعم كذبت قوم لوط بالنذر قوم لوط متانا النبي لوط كذبت تاقية بالنذر دقرقدي أنظر شيء بس يدبا نعم إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نعم نجيناهم بسحر إنا أرسلنا عليهم حاصبا مومن تورو غريسو إسكا مجيوه سورة أقوى ريحا iska tarmihin mai jiho su bil hasaba'i da kankara wahi sigarul hijara shine yan kananan duwatsu alwahida dunal mil'i wato ɗaya koma bayan cikon alkafitahi fa halaku duk baɗi Allah ya halaka su jama'a Allahu alaihim anwa'an min al'azabi Allah ya tara mutanen annabi lutu na ukan azaba qalbul ardi an jirki an jirkice kasa wa'am daril hijarati alaihim da sako yayyin duwatsu ba ma ba mai akan su warrami bil hasabai da jihar su da tsakuwa Allah ya da wannan illa ala ludin sai mutanen gidan annabi lutu wa musuwa Ibn ibnatahu ya'ya ne guda biyu ma ahu tare da shi wa ma amana bihi da wanda imani da annabi lutu najjaynahu Allah ce mun da su bisa lokacin sahur min al-ishari lokacin da ake wato rashin kwana a tashi domin ibada Ai qurbu waqtu subh lokaci kusa kusa da subahi min yawmin gairi mu'ayyana amma yinin da ba ayyana ba walau urida min yawmin mu'ayyan da an yi niyya ga yini mu'ayyani lamuni asarhu li'annahu hina idhin ma'rifatun ma'dulun an sahari domin ma'arifa ta wadda an ka doge an marmakon a ce sahar li'anna haqqahu an yusta'amala fil ma'arifa don haƙƙin sa aiwatar da shi a cikin ma'arifa bi'al wa hal ursila hasiban shin an aika iska mai jiwa tsakuwa ala ala ludin aula ko ba aika ba kaulani wa sahru zamanun qubayl subhi shi ake ce masahar wa yudlaqu ala ma ba'dahu insida'ul fajr keto al-hijr waliza yuqayyidu al-awwal bil a'la an ka ce mai a'la ni'matan ni'matan min indina كذلك نجزي من shakar. نعمة wato نعمة wannan shine illa linajjaina. ai in aman ni'ima alaihim gare su wa tafaddulan da alkhairi ni inda na da gudun da gummu kazalika ai misul zalika aljaza'i misalin irin wannan sakamako na jazi muke saka man shakara wanda ya gode mana ni'imata na ni'ima mu bil imani wa da'ati da imani da Allah ka ba mu ikon godiya so ci gaba ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر wala qad mu hakika ya musu gargadi khawwafa a nabi ludu ya tsoratar da su bada shi tana damkan mu azata na ruqa mu bil azabi al azabaci ku ya hattara ka Allah kama ku fatamarau sai sun kai jayayya bin nuzul da gargadi fakazzabu biha shakina sun karyata da ita suna masu kokarto na'am ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر لا لا ولقد ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا da girman kai da tsaurin kai sun tusgan ma annabi Nuhu an bai ga baƙinsa. sa qasadu al-fujura bihim sun yi da su wai luwaɗi. sun ka niyya sun kai da bakin annabi ludu amma bautan bakin ga mala'iku na ba kuma bakin ga suka son su yi wannan batanci da suwa mala'ika jibin na cikin wa, ƙasan bala'i ya kai bala'i yayi wai za su za su yi batau da waɗanga kuma mala'ika jibin na ciki annabi ludu alaihi salamu ya damu mala'ika jibril ya ce mai ya kai annabi Allah jaye dai a ba su shigo an kalgame garka amma suna bugu suna ce a buɗe walla ya ce a buɗe musu su shigo an ka buɗe sun ka shigo malaka jibril ya ce to harka taku ba ta wasa ta ba wada na a ayyuhum Allah ce mun ka dwada idanunsu bi sabki da rabka da hihiken jibrilu jibrilu sa hike ne ɗaya ya rabta wasu su duk kowa makamci Da an na ha bi sa'irin waje an ka mai da gaba da baya ga dan adam dudai wala ka san hukuma eh son hukuma wuta ta koma da baya sanda guda to da dawa wata kaddama amma ya gabata can cikin suratul qasas mun yi bayanin na ai fa zuqu kudandani ai fa qulna lahum zuqu kudandani azabi azabata wani zuwa da gargadi na in zari mina na za a dandana ai samaratu fa'ida ce in na da to ci gaba ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر عذاب مستقر عذاب ود أما تبت يا بهم غريسو ولقد حقيقة سبب تاواي مسقري بكرة تند سفاهي awal do ilmu jari farkon keto alhijiri ni yau min gairi muayyani wallahi azaba ta zo musu tun da sassafe la faruƙun kuma wannan azaba bai rabuwa da su har yanzu hatta yaslim sai ya sada da su ila nar zuwa wuta azaba an fara da duniya ba ta cikin su wallahi sai ta ja su giririn zuwa wuta to ci gaba فذوقوا عذابي ونذر فذوقوا كدن انا عذابي عذابا تا ونذر daga gargadi na kila lahum zalika inda qalbil ardi an faɗa musu wannan lokacin jirkita ƙasa a laima su wal awwalu inda dam inda damsi amma na farko shahi wanda an kawa gaban su da baya to kuma irin wannan haka aka wa duk wanda ka irin wannan mummuna aiki ko gobe duk wanda ya zama mai liwaɗi na ya tabbatar da musibar bala'i ne haka take da ya mutu azaba ta a tare da shi har ranar da aka tashin alƙiyama ranar zai gama da uwa uba Allah tsare to mutane ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إذن وانا نقرق إيمو كتكين قرآني تو أما ولقد يسرنا القرآن من سوكي القرآن للذكر دون وعزي فهل من مدكر كو أكوي ميو أكو أكوي ميو أسوأ أعاده في كل كسة أما يدف فهل من مدكر تكين كوش كسة تجديدا دون سابون تاولي للإتعازي دون أواسطو wa hassan da kwadaitarwa alasti kazi akan halkawa la'alla tastauli ala nasi algafala don karar kana tarinja akan mutane wa haka za ki alu kulli takririn duk da ka gani cikin alqur'ani to sha'anin sa kenan fil qur'ani ka fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban don ka amince da ni'imomin ubangiji wa wailin yawma idhil lil mukazzibin don ka ka amanta da بوانا دكي وارواغ ما سكري تاوت قسكيا ولقد جاء ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر wala karja ala fir'auna haqiqa ya zo mutanen fir'auna qaumuhu ma'ahu an nuzur gargadi ai inzarati gargadi na ala lisanin Musa bisa ga harshen annabin Allah Musa wa Harunu da Harunu walam yuminu basu imani bi har ita kazzabu bi ayatina sun qayyata da ayoyin mu atis atara allati utiha Musa wadda Allah ya ba annabi Musa ita kulli ha duk Allah ya sauƙaƙi nan ba ɗan da fa’un ba iktifa'an bil ittisali ma’ana wa isharatin ila shiddati kubrihim ka anna takazibon kana na ma’amaji itilkal ayat wato kenan ƙaita wasu ya zama tare da zakuwar wannan aya dalilin haka fa zina wa kama su bil azabi da azaba aka akaza azizai irin rukon mai ƙarfi. wanda ba a rinjaya muqtadir mai iko la yuzuhu hushai ko bai kasar da shi saboda haka annabi Musa alaihi salamu Allah ya ba shi yawan ayoyi an ba shi sanda an ba shi hannu an ba shi shekaru hwari an ba shi shahewa an ba shi ruwa na dufan an ba shi jarrat an ba shi an ba shi tafaji an ba shi dam waɗanda su ayoyi guda tara waɗanda an ka ba annabi Musa alaihi salam kuma kowane yazo sai Fir'auna ya yi kankan da kai da mutane ne wallahi muna imani a jaye muna sanda dai maciji ta koma mun karanta nan baya da ta koma maciji ta sama fir'auna an ce ya yi wasu ɗari 400 cikin littafin ga duk mulkin nan nahi bai wuce kai, sannan an ba shi hannu in ya dolla mai fir'auna ga huzza sai ce ɗauke to mun yadda ɗauke sannan shekaru wari bane ya ishe sun ka ce ya roƙon musu ubangiji an ɗauke wala suna imani a ɗauke su koma sannan ɗamsu duk yadda abin nan ta ƙaru sauransu an ka shahida an gamashe su duwatsu sannan tufan ruwa na sun kama ko kowane mutum da wanda azon da wanda a tsaye duk ga makogoro hulƙum sannan hwara cikin jiki cikin hula cikin ido cikin baki ko ina hwara ta sannan kaska ga jiki ga dabba mutum na so sa ɗaya ya zuƙe ƙashe kaskata sannan kwaɗi cikin ruwa kwaɗo cikin jikin ga kwaɗo kwanci kwaɗo mutum na zan sai ɗaya ji ana tumatuma lahi a ce kwaɗi sannan ya ba ruwa ba hau shayuwa jini in kai zuwa ka shaho jini riga jini taguwa jini hai Allah sauƙaƙa wato wasu mutane dai mallan Allah bai nufin imani ba hmm, lokaci ai to inana muke to ta wala kan ja ku alif rawa الحمد لله من صورالي كراتون تفسير الدياء والتاويل في معاني التنزيل كما لا الله يساكر على خير kafin gabatar da addu'a ga samala akwai tambaya guda mai tambaya yana tambaya ga wata ya ce yana son a yi mai bayani bambancin giba da annamimanci mala menene bambancin giba da annamimanci a ganda wani abinda ake kira giba waɗanda abinda mutum ya yi ya yi abin amma a haɗe baya gare a ce yayi wanda yake kuma bai da bukata a faɗi abin to ya an ka faɗi shi baya gare shi a giba ya aikata abin da za a faɗa yayi to shi a giba annan namimanci ko abin da shi game-game wanda zai ɗauki magana da huskar ɓanna ya kai ma wani amma bai ɗauko ta wannan ya kai ma wancan shi a ne inda yana ɗauko ta wancan ya kama wannan to munafiki na wannan shine washi ga hmm. ta sani ya zo da tambaya zai ce da Allah yana son da Allah alawale ne wannan matsala game da watan uwa adashi game da watan kudin nan da taka ɗebewa ko a bata eh. wata in tattara to kudin nan halal ne ko ko dai malam ya ni hukuncin su a aka adashi sannan ga ta malam ya ce idan kudin nan suka bace na adashi a aka adashi to yau kusa ka yi bayani yadda aka adashi eh to kaga ko ko ni adashi ne sani ha eh, tsaro ka yi bayani a aka adashi kai ka sani wani kada kai ka sani kai bayani wanda ya tambaye shi yana kusa ya bayani wa ba ka kai a'a wasu waɗa ka dace malari ya ina karɓa wani da malam ga wani shi yana adashi bayani sai rahim yadda muka gudanar da adashin misali in mun kwashi naira 20,000 za a ba wa adashi 100 eh, yadda muka yi yadda duk sati za mu ba da naira 2000 duk sati mu bayar naira dubu biyu har zuwa ba kwana goma ba sati wata biyu da wata biyu da sati biyu yan kare duk wanda an ka ba naira dubu ishirin zai ba wa shi, zai ba wata ɗari bai ya aji na shi na wannan a duk sati ya kwasa sai ya ba wa adashe ɗari biyar to ka zama magana ka ta adashe ta sa amma mai tambaya shi cewa abin da waɗannan kuɗin da uwa da shi ɗauka ya hukuncin su ɗari da yaka ne a uwa adashe tana amsa kuɗi a adashe ta amso na zaidu da bakaru da muhammadu da khalidu da abubakar da musa da ko ba haka ba ta haɗa wuri guda sai ta ɗauka ta miƙa mutum guda ko ba haka ba wanda tabba sai ya mata alheri jigar ta gina ko wato wato ya kare kun bar wato duk kun saboda aka dace ke ne ya kun kyale ce eh ba a ba ta sai an cire waɗannan eh ɗari biyu an nata ita uwa da shi ko cikin dubu ishirin an ba ta saboda ta riga ta ɗawainiya na an suwa ga wancan da wancan da wancan eh, ko ba don shi na ba eh da tsarewa to ba ajiya ta ba kenan aiki na an kasa ta ta hada kudin mutane ita kuwa ba ta 500 to wanda an ka ba an yake biya ha an ta biya a'a shi in wannan da an ka ba tun da ya riga ya ci yara roma <coughs> ne gaba mhm. a'a ah, ah. ya ajiya ta an gabata, to wannan da tabba in ya tiyatai wa ka biya tun yanzu ya kwasa amma abin da aka shi ko zan ba su haya biya abin da aka ba shi ko ba su ko shi a da shi ba to da ya amsa shi sai ya gaba to tun da sa alƙawari ya ka biya o shi ka o shi ka to ita uwa adashe waɗannan abin da an ka bata na ajiya makaruhi na A! miya na to eh shi ajiya ta aka bata ko ajiya ba eh ba ajiya ba ba ita aka ce ba oh, a dace ma'aji to kun ga miya ran ka bata an ba su tsaro to in kun ga ya a komo ga wannan da kuka magana eh. ya an ka yadda da ajiya ta an ka bata ta dauke 500 eh. makaruhi na amma in kun ka yadda da cewa a wani aikin tana ga ajiya ga sauran sai manufa abin ta yi yawa sai zan haram wa muni alittu mata ma ka sura kasru eh eh baji ba sai ana matsala to sannan ya an ka yadda ajiya ta aka bata wanda an ka ba in ya gudu ba ta biya amma ya an yadda tattarawa na ta ka yi ta ba wa a ta nata aiki na ta kai an ka ta ba da amincewa ba don ta yi aiki to iya gudu sana biya to kuma ni abin da za ce muku eh, ni abin da za ce muku haka ni sani na da adashi ba haka kai ne ba abin da sa ana eh wadda sa ana adashi yan an ka yi zubi yan an mutum ishirin na ka yi to ita uwa adashi ko uba adashi namiji shina da zubi guda kuma kammala aka bashi abi ne wani ma mai adashi ko ta mai adashi da an gama zubin farko na kana wanda ya samu gibi an samu gibi ga wani sai ta cika ko ya cika a duk bayanin da an ke yanzu nan a duk bayanin da an ke nan ba haka kai ba eh to inda inda manoyi da sun yawa to an dai rutsa hanyi amma inda za a fara dukiya don ajiya kuma isa yabba wani an amince mata an ka ta kuma da aminci an yi da waɗanda duka ba a samayau dari ba to in wannan ya gudu ne ba a sa biya amma in ya zama an ce a aiki na ta kai Allah sauƙaƙa akwai wata tambaya ko shi ke a kafin gabatar da addu'a ga sanarori kamar haka gobe alhamis insha Allah akwai irin wannan tafsiri a garin birnin kyari wanda malam ke gudanarwa Allah ya saka da alkhairi sannan in an dawo ga birnin kyari akwai walima ta je ga local gamman wanda za a yi nan watan gidan zana dan inda aka mai a makaranta nan sabon gari watan ainihin yamma ga gidan dumbuci don haka ana gayyatar dukkan musulmi domin halarta a wannan walima gobe insha Allah Allah ya ba mu iko zuwa sannan insha Allah ranar juma'a kamar yadda aka sani akwai karatun riyab wanda malam ke gabatarwa can maja'us sunna alhaji halilu Allah ya ji kansa wanda zai muna addu'a yanzu ayata eh haka ne ya ya assalamu alaikum kamar yadda malam mamuru ya magana lalle satin na akwai wa'azin da za a yi na koko na jihar kebbi da sakkwata zamfara za a yi wannan wa'azi garin koko kuma za a fara shi da wuri domin a tashi da wuri domin cikin waɗanda suka zo ɗin nan daga sakkwato daga zamfara akwai masu komawa saboda haka ana gayyata dukkanin wanda ya ji wannan magana mu haɗu koko Allah kai mana rayuwa a jama'a sun ji batun wannan wazi Allah ya ba mu ikon zuwa yanzu wannan zaure mana da addu'a shine mana Ibrahim Isa sallallahu sallallahu alaihi nabi الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقم بنا رؤوفا رحيما رب العالمين يا الله مدعو سرك من roƙonka da iko da zatanka malam da ke karantar da mu wannan karatu ubangiji Allah ya ƙara masa basira da fahimta Allah ya ƙara mai juriya ya ƙara masa lafiya wani shi Allah mulkin suke Allah ka azabta ya daura bisa ga wadanda ya kace aka ce mu da ake karantar da mu ubangiji Allah ka samu gane abin da ke karantar da mu ka azabta mu aiki da shi Allah ka shirya da mu ta addinin musulunci ya'ya da ka ba mu ya Allah mu sarki waɗanda a shirya Allah ka ƙara mu shirya waɗanda barkatattu Allah ka shirya da su Allah ka taimake mu gabaki daya abinda muke jin tsoro Allah kare mu gare shi wanda muke so wanda muke so ko da ya san ba alheri na ba gare mu ko duk da muke so ne Allah kare mu gare shi wanda muke kyama inda alheri na gare mu Allah ka cuta mu da su ne Allah ka shirya da mu ka shirya da ƴaƴan mu ka shirya da zuwa mu ga baki daya ka shirya da al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين masha Allah wannan mp3 ne da ga sauki islamic kasa ya tsoga dokin nauyin kawo muku wanda aka gabatar 21 ga watan 1 2016 daga harkar shak abdurrahman isa je ga allah madaukin sarki ya saka masa da alfai